Afrique. Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi gana Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kwace da bukatar wasu 'yan APC a Bauchi ga shugaba Buhari ya sake ministan ilimi da kuma shugaban hukumar kwastan. Muna da martani. Mai makomar mata bayan cikar Najeriya shekaru 60 da samun 'yanci a jamhuriyar Nijar. Mai rajin kare haƙƙin jama'a na so a soke kwangilar buga lasisin tuki. don zargin son zuciya wajen bada kwangilar. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da yardar Allah da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump wanda ya kamu da cutar coronavirus ya bayyana daga badar white house jiya talata cewa yana shirin zuwa muhawara ta biyu da abokin takararsa na jam'iyyar democrat joe biden ina jiran muhawarar mu ta yammacin ranar alhamis ranar 15 ga watan nuwamba a birnin miami za ta yi kyau a cewar shugaban kasa a shafin sa na twitter tun farko dai an tabbatar da trump ya kamu da covid-19 ranar alhamis da ta gabata an kuma kwantar da shugaban mai shekaru 72 a asibiti 'yan sa'o'i tsakanin yammacin ranar juma'a da litinin bisa ga lokacin da aka tabbatar ya kamu da cutar Halartar halartarsa muhawarar da za su rika amsa tambayoyin masu zaɓe lamarin da ake ganin zai iya jefa al'umma cikin haɗari idan aka yi la'akari da tsarin da cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta cdc ta fitar wadda ke bayyana duk wanda ya ɗauki cutar zai iya yaɗa ta ga wasu kwanaki goma zuwa ashirin daga farkon kamuwa da cutar hukumar tsara muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa wata ƙungiya ce mai zaman kanta ke ɗaukar nauyin muhawarar a ɗaya bangaren kuma manyan shugabannin jami'an sojojin amurka ciki hada janar mark miley shugaban hafsoshin sojin ƙasar sun killace kansu bayan da suka kusanci mataimakin kwamandan rundunar sojin ruwa charles ray wanda ya kamu da cutar coronavirus jami'an ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun tabbatarwa da murya amurka cewa mali da manyan jami'an soji waɗanda suka halarci taro da rai a pentagon makon da ya gabata sakamakon gwaji ya nuna ba sa ɗauke da cutar kuma ba su ji alamun covid-19 ba ya zuwa yammacin jiya talata babu tabbacin yadda rai wanda ya kamu da cutar ranar litinin tare kuma da fuskantar alamominta a ƙarshen mako yadda ya kamu da cutar a cewar jami'ai jami'in ma'aikatar tsaro ya faɗa murya amurka cewa shugabannin sun killace kansu domin bin umarnin ma'aikatar tsaro wadda cibiyar cdc ta samar idan muka koma a fadar white house kuma stephen miller babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara da rubuta masa jawabai ya kamu da cutar coronavirus a jiya talata wani babban jami'in gwamnati ya ce gwajin da aka yi wa mila na baya ya nuna baya dauke da cutar yayin da fadar white house ke kokarin daƙila annobar bayan da trump da uwar gidansa da kuma jami'ansa sama da dozin suka kamu da corona coronavirus mila shine ya samar da abin da shugaban kasa ke yawan faɗa america first wato saka amurka a farko ga harkokin kasashen waje da kuma tsauraran matakan harkokin shige da fice matarsa katie miller wadda ke zaman daraktar sadarwa ga mataimakin shugaban kasa mike pence a baya ta kamu da cutar amma yanzu gwaji ya nuna ba ta dauke da cutar bayan haduwarsa ta karshe. kulle marasa lafiyan da ke fama da matsalar kwakwalwa abu ne da ya zama ruwan dare a nahiyar afirka inda wasu yara daga shekaru goma 'yan gidan su ke saka su a mariya ɗaure su a cewar wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch Yanayin mummunan halin ya samo asali ne daga kallon da ake yi wa masu matsalar kwakwalwa da kuma rashin tsarin kulawa da matsalar kwakwalwa kasashe masu yawa. Benjamin Bilal ya kusa kwashe tsawon shekara a ɗaure da dutse. Wannan magana ba tatsuniya ba ce gare shi da sauran dabban mutane a faɗin duniya. Yawancinsa a Afirka rayuwa ce da suka fuskanta. I was taken to a faith healing center by my grandmother and my mother. ya ce a 'yan shekarun baya eh, kakata da mahaifiyata sun ɗauke ni zuwa wata cibiyar magani a can aka ɗaure ni aka ɗaure ni jikin dutse inda na kasance har tsawon watanni goma sha ɗaya babu abinci suna bamu abinci ne in sun ga dama kuma ba mu da 'yancin walwala idan kana son ka ɗan zagaya za ka yi ne da sarƙa a jikinka hukumar lafiya ta duniya who ta yi kiyasin cewa mutum guda cikin biyar a ƙasar liberia na fama da matsakaiciyar matsalar kwakwalwa A shekarar 2016 a cewar bayanan hukumar WHO, kasashen yammacin Afirka suna da likitan masu fama da matsalar kwakwalwa ɗaya kacal. Ƙari kan wannan talauci da rashin faɗakarwa yawanci su ne ke sanya kula da lafiyar kwakwalwa a ƙasan jerin abubuwa masu fifiko ga iyalai da ke cikin wahala. An tsare wasu jerin gwanon motoci da ke ɗauke da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar Tanzania har tsawon sa'o'i a jiya talata. yan kwanaki bayan da hukumar zaben kasar ta bada umarnin dakatar da yakin neman zabensa saboda zargin keta doka tun da lisu dan takarar jam'iyyar democracy and progress ko chadema yana kan hanyarsa ne zuwa gundumar kibaha lokacin da 'yan sanda ɗauke da makamai suka tsayar da motocinsu kusan kilomita 24 daga yammacin babban birnin kasuwancin ranar juma'ar ta gabata ne kwamitin ɗa'a na hukumar zaɓe soke lisu duk wasu harkokin yakin neman zaɓe har na tsawon kwanaki bakwai bayan da ya samu korafe-korafe daga jam'iyya mai mulki da wata jam'iyya cewa ɗan takarar ya yi amfani da kalamai masu tayar da hankali lokacin da yake kamfen. Shugabannin jam'iyyar Chadema sun ce za su lura da dakatarwar ko da yake sun kira shi rashin adalci haramtacce kuma abin da ba za a amince ba. Hukumar 'yan sandan dai bata amsa bukatar murya Amurka ba na ba da bayanai game da tsare ta wagan Lusu da aka yi. Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni da shirye-shirye. Jego a jam'iyyar APC a jihar Bauchi kuma ɗan kwamitin yakin zaben shugaba Muhammadu Buhari, Comrade Aliyu Ilela ya shawarci shugaba Muhammadu Buhari da ya sallami ministan ilimi Adamu Adamu da shugaban hukumar hana fasa kwauri Kanar Hamid Ali daga kan mukaminsu don zargin cewa ba su da aƙidar dimokuraɗiyya. da rahoton abdulwahab muhammad daga bauchi daga cikin dalilan da comrade aliyu ilela ya gabatar da yake son shugaba buhari ya sallami ministocin sun hada hada rashin taimakawa wa jam'iyyar apc da kuma kasancewa su ba 'yan siyasa ba ne buhari ya ba mu daman da ya ba mu a matsayin mu na 'yan jihar bauchi kuma yana ga ya taimaki jihar bauchi ya kyautata wa jihar bauchi ba ma inkarin wannan amma mala adama da minista ne daga hajiya maryam minista ce babu wanda suke taimako ba su ganin kowa in an je wajen su su ce su ba 'yan siyasa ba ne ai bai kamata a ce apc ta jijjiga ta suma irin suman da ta yi yanzu a jihar bauchi ba da waɗannan mukamai misali ai akwai hamidu ali a custom ai wannan ba adalci ya kai wa yankin buhari kan duba cancanta ne da kwarewa na mutane ba su minista shi yana aiki wa ƙasa ne ba wai mai jiha ba to kamar yadda ka faɗa minista an zaɓe shi ne ya yi aiki wa ƙasa gaba ɗaya ana so wakilci da sako ya isa ƙasa wajen talaka shi hamidu ali ko sauraron kuma ba zai ba da kunzo sai ya nemi faɗa da ku sai a watse demokradiya fa muke duk abin da muke nan da rigan jam'iyyar nan muke rawa da ita muke gadara akwai mutane amintattu wanda sun fi waɗannan mutane da ya ba su mukami sun fi su iya aiki sun fi su sanin ya kamata sun fi su sanin darajar mutane na tabbata da kana so a yi gyara ne don a samu ci gaba abin da na sani shine shugabancin jam'iyya sun neme su an gayyace su taro wanda ni na je Adamu Adamun ya alƙawarin zai zo aka zo taron bai zo ba sun nemi su ga Hamidu Ali sun ga Hamidu Ali sun zauna da shi ya ce a yi liyazin officers tun da aka yi liyazin officers nan ina tabbatar maka da cewa ya bar ɗaukan wayansu su ita kuma ajiya maryam ita dama bata san kowa ba jam'iyyar apc kawo ta aka yi bata san ya aka yi aka kawo gwamnati ba saboda haka ta inda za ta fara ma bata sani ba abinda na faɗa din nan haka yake duk wanda ka tambaya a jam'iyyar apc a najeriya ma ba jihar bauchi ba abinda zai gaya maka kenan da yake mai da martani a madadin ministocin biyu malam aliyu muhammad wanda ake kira songai ya ce ministocin sun ba da gudunmawa wajen kawo ci gaba a najeriya da kuma taimakawa shugaban kasa buhari wajen haɓaka tattalin arzikin kasa idan ka ce buhari ya kawo ci gaba a najeriya to dole wayannan mutane da su ya kawo ci gaba mu kasa kuma baka isa ka kira sunan buhari baka kira sunan su ba saboda buhari shi ba zai je ministry of education ya aiki ko ya je hukumar custom ya aiki ba dole sai da kokarin wayannan mutane su ya ba su wannan mandate din kuma su suke yi kuma kasa tana ganin ci gaba a tafiyan gwamnatin buhari dan haka ko dole ne a yaba musu a tare da yadda buhari yake yi saboda ba da za ka yi ka dauka cewa hamidu ali ma bauchi ne kawai zai aiki ai jihar bauchi ba ita ne kasar najeriya ba ya ce daga kyautata ma jam'iyyar ku ta apc domin saboda ba wani abin da suka yi wa jam'iyyar ta apc to jam'iyyar apc idan za mu yi muadalci adalci tunda su suna bangaren su mukarraban tsohon gwamnan jihar bauchi ne har ga allah idan an samu matsala a jam'iyyar apc tsohon gwamnan jihar bauchi shi ya kawo mana wannan matsaloli shi ma din bai fi wannan kwanakin ba ya zama gwamna a jihar bauchi kai ma baka yi saka tambayi shugaban kasa wanda zai bashi minista ba shi ke da daman ya kawo mutumin da zai aiki da shi shi ya san kafasitin shi ba kai ne ka sani ba. na ne ke gaya mu shi wannan wannan ikirari ne ni shawarar da zan bashi shine mu zo mu haɗa kai ko su ki ko su so dai yanzu dama ana duba high ranking office ne kuma malam Adamu Adamu shine yanzu high ranking office a jihar Bauchi ko muna ki ko muna so a matsayin mu na NAPC tunda da baya sun ce mu bi liman ko mu canja masallaci to yanzu su ma su zo su bi liman mu ba ma muna so su canja masallaci bane su zo su yi libi su bi liman in ya kama za mu ba mu wasu ladanu a cikin su amma mu ba za mu kori kowa jihar jam'iyyar APC a jihar Bauchi ba ci gaba muke so mu samu kuma yanzu muna samun ci gaba Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Mako guda bayan cikar Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai, masu kula da lamura na ci gaba da tsokaci dangane da kalubale da kuma ci gaban da kasar ta samu a cikin waɗannan shekaru. A wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana, masu ruwa da tsaki sun yi fashin baki akan makomar mata. Ƙungiyoyin mata na daga cikin jerin ƙungiyoyin da suka yi fafutukar neman 'yanci ga Najeriya barista amina umar hussein da ke zaman sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta najeriya reshen jihar kano ta ce cikin shekaru 60 da suka shuɗe mata sun kai matakan kololuwa a fannoni daban-daban kamar fannin kiwon lafiyar jama'a da ilimi da shari'a da makamantansu sai dai kuma idan aka duba ɗaya ɓangaren za a ce gaskiya ci gaban nan za mu iya cewa ci gaba ne na haƙan mai shiga rijiya domin gaskiya idan aka duba kuma ƙalubalen da muka samu a wannan shekara sittin ɗin ba za a iya cewa wani abu kikirji a ce an ci gaban da za a fita a yi gogayya da ragowar ƙasashen duniya. Rashin zaman lafiya da rashin tsaro da ake fama za ka ga waɗanda suka fi fuskantar shiga tashin hankali mata ne da ƙananan yara. Za ka ga kullum idan ka je kotunan mu na ƙasa ka ga mafi yawan waɗanda suke kuka ko suke kai ƙorafi a gurin mata ne zamantakewar ta aure aure zaka ga mace a cikin wahala take mata ana dukan su ana kashe su ana yin fataucin su sannan haka nan idan ka duba a bangare irin na siyasa zaka ga cewa shi ma har yanzu ba a damawa da matan Najeriya masana dai sun yi ittifakin cewar wannan kalubalen rayuwa ga matan Najeriya na faruwa ne a daidai lokacin da kididdiga daga hukumar zaben kasar ke nuna cewa kusan kashi 40 cikin 100 na masu rijistar zaɓe mata ne To amma Comrade Abdulrazak Alkali guda cikin shugabannin kungiyoyin rajin shugabanci na gari a Najeriya ya ce akwai matakan da ya kamata a bi. Wani abubuwa ne za a yi musu doka su kasance sun zama cikin tsarinmu inda koda wani ya zo mulki ya karba zai tabbatar da ya ci gaba wajen karfafa matanmu su kasance sun zauna da kafarsu dole ne mu karfafi mata su yi ilimi yara na karkara kuyan suna turo su hana su ilimi su turo su neman kuɗi birane wasu su yi talla wasu ma su yi aikatau dole ne gwamnatoci su samar da yanayi da za a fansho 'yan yara iyayen nasu mata da suke da burin yin harka ta neman tattalin arziki a karfafe su ba tare da sun saka 'ya'yansu a cikin garari su kaɗai ne za su taimaka wa mata. Ba ga samar da dokoki barista Amina ta ce akwai bukatar fahimta mai kyau tsakanin iyalai. Maza su fara yadda cewa mu abokanan rayuwarsu ne kuma Allah ya halicce su ne domin su zamto masu kyautata mana domin su zama masu kare mu ba masu cutar da mu ba idan kuma aka zo madafin iko irin na gwamnatoci maza su yadda cewar duka ƙasar sannan ta mace. Barista Amina Umar kenan ta kungiyar lauyoyin Najeriya mata Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Muryar Amurka kuke sauraro don samun labaru masu sahihanci da ɗumi su A jamhuriyar Nijar, wani mai rajin kare haƙƙin jama'a ta yanar gizo, kazalika matashin ɗan siyasa, Bana Ibrahim, ya shigar da ƙara don kotu ta soke kwangilar buga lasisin tuki da yake zargin ministan sufurin ƙasar ya bawa wani ɗansa. Dama dai binciken hukumar yaƙi da cin hanci a shekara 2019 ya tabbatar da cewa wannan kwangila ta saba wa ƙa'ida. dokokin ƙasa kuma sun hana sun ce bai kamata ba matsayin da an ka baka a kasa ka ɗauki matsayin nan ka ba wani hanya wanda ke kamar iyalinka ka sa su cikin aikin da kake yi don su samu kuɗi wannan abu ne da demokaradiyya ko kasashen da babu demokaradiyya ba su yarda da shi ba amma mun ga shekara guda da an kai rahoton na yanzu babu abin da an kai kuma ana ci gaba da aiki ana gallaza ma 'yan Nijar domin su sauya wannan takarda menene ke rubuce a takardar karar da ka shigar diploma ne ho license tuki in ka yi shi in zaka sauyawa bai kamata ba a ce sai ka biya jika goma ko jika goma sha ɗaya ka yi shi kamata ya gwamnati ya ɗauki nauyin sauyi ma wa'anda suke da kin wa'anda kuma su yanzu za su yi su ya kamata su biya kuɗi su yi wannan sabo kowa ya kamata a ce ya bi hanyar nan tunda dai an ce in ka ga abin a sha ana yi cikin kasa dokoki sun ka ce kai ɗan kasa kana ida dama ka je ka shaida ma shi procureur in ya sani zai buɗe eh, hanya da a yi bincike ba a shima ba da ka shafe kwanaki a ofishin 'yan sandan farin kaya wato feji saboda ka fallasa wasu bayanai da ke nunin rashin cancanta ko dacewar wata kwangila da aka bayar a ma'aikatar shari'a ta ƙasa gashi ayo kuma ka sake shigar da wata ƙara da ta shafi sha'anin lasisi shin baka tsoron abubuwan da suka faru da kai a kwanakin ba su kuma sake faruwa kasan aikin da muke yi shine na kare eh, hakkin 'yan Nijar na kare eh, duke ƙasa in kana yin shi dole sa akwai risk ciki wannan bani tsoro ka an ka kama ni ai ba a ce ba abin da na gayi karya ne a'a kuma abin da ba a gaya ma mutane ba ai yanzu wannan kwantarage da an ka ba da minista eh, wanda ke kula da shari'a ai yanzu yana can irmp eh, hukuma mai kula da kwangila gwamnati a gan ya dace da an ka ba da ko ba dace ba kwalliya ta fara biyan kudin sabulu madalla to ni na yarda yau an ce kowane inda na kai kara an kama ni an kai ni peji na kwana hudu amma an bude kamar an yi bincike ni na yarda da wannan wannan abu da kake yi bana ibrahim kana yin sa ne saboda kishin kasa ana wasa da dukiyar kasa ko kuwa kana yi ne saboda kana dan adawa wanda ke hamayya da gwamnati mai ci babu adawa cikin zancen adawa ka san license king kwanakin bayan ma eh, maduban adawa hamma amadu shi da kanshi sai da ya tayi license king nan kuma lokacin da ya yi eh, shafin facebook na ɗauki hoton shi fawal afashi kuma na ce abu ne da ya yi yana kama da kamar ya kama ma wanda sun ka taka doka kenan ba a siyasance ba nake yin shi yanzu me kake jira kenan daga kotu kotu ta sani shi ma shugaban kasa sai da an ka tura mai rahoto hujja da na kawo kamata ya yi shi shugaban kasa da kanshi ya dauki takarda ya ce an soke wannan kwantarage an nemi wata su sabuwar kamfani an bata. ɗan rajin kare haƙƙin jama'a a yanar gizo bana ibrahim a zantawarsa da sulemu mini barma a yamai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce take muku lale marhaban cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai yi duba ne game da matsalar fari da ake fuskanta a wasu kasashen Afirka wanda wata kungiya ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa hakan ka iya zama barazana ga samar da wadataccen abinci a afirka a wannan yankin na afirka sunana umar sale anka daga kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya wasu lokuta akwai abubuwa da dama da suke kawo faruwa Allah ta'ala da yake sa abu ya faru da ake kira cewa natural mm. akwai kuma abubuwan da ɗan adam shi yake daɗa tsokano su yana da tasiri sosai cewa a yi duba na musamman na tsanaki da yadda halittu suke fitowa mm. a ah, ta karfi da yaji suke shigowa neman abinci wannan yana da alaka sosai da yadda dan adam yake keta haddin su wa'annan tsirrai da kuma dabbobi da tsuntsaye da kuma kwari da ke gani kamar su fari dinnan akan je a taba inda suke zaune saboda ne kokarin faɗaɗa kasa da ake yi na gine-gine da kuma sauran hanyoyi na dan adam yadda yake ci gaba domin me duniya ta ci gaba yanzu ana hayayyafa sosai hayayyafan nan yakan sa mutane sukan so su daɗa faɗaɗa filin noma da kuma filayen da za su yi gine-gine wata kungiya ta human nature project ana duba yadda al'amuran sukan tabarbare. Ah, ba ga dan adam din ba kuma ba su tsirran ba ba kuma kwari ba a duniya domin ne akwai zafi da yake na musamman da yakan sa kwarin nan su fito kuma su hayayyafa a gurguje to kuma dole sai sun nemi abincin da za su ci kuma abincin yana musu karanci domin me ana sare guraren da yakan zama musu gidaje so dole idan ka kori abu daga gidansa ya nemi wani gurin da zai zauna babu yadda za a ce ba a rayu ba yadda dan adam dole sai ya samu hali mm. su ma wa'annan tsirrai da kwari sai sun nemi masauki mm. duk ko ta ina kuma za su zo su zauna. Suna na Profesa Ali Doro, da ya cika jimirar na National Environmental Standards Organization for Sustainability and Nutrition. Irin hali na dan adam yawanci jama'a ba sa bin doka sai an ci da kuma gwamnati ya tana da dokoki da shafi muhalli guda talatin da uku idan da an sa su ne saboda a yin muhalli da ya shafi iska ƙasa ruwa hatta yadda ya kamata mutum ya riya da shara duka akwai duka a kai amma yawanci abin da ke faruwa wasu ba wasu san da wannan haƙƙi a kansu ba mm. so shi ne cikin ayyukan da muke shi ne faɗakar da mutum jama'a su cewa suna da haƙƙi na lura da muhalli na da suka lura da muhalli su lura da kansu in babu muhalli samu saboda ba inda za mu zamu maganar iska in suka lura akwai jihohin da misali a cikin nan najeriya wanda in ka je kai kanka ka ga iskan da suke shaka har sun iskan ya gurbata da yadda ɗan adam kuma yake shakan wuraren iskan zai jawo masa matsaloli na rashin lafiya kala kala sun yi da da manyan birane kamar irin su da eh, lagos su kama su katakon don su je iskan kanta a gudace take akwai dokoki na da aka sa saboda a tabbatar an samu iska mai kyau akan duba ne suke jawo gurbatar iskan yadda shi dan adam ke ne ke jawo saboda abubuwa biyu ne suke yi da jawo gurbatar iska akwai wanda yakan taso haka kai wanda ake cewa mace da ɗan adam ba ne shi kamar yanzu lokacin hunturu da mm. akwai tsira amma akwai abubuwa da ɗan adam yake su wannan dokoki kamar shafi iska an yi shi da a tabbatar an samu iska mai kyau wanda mm. ɗan adam da sauran halittu za su yi amfani da shi su wajen sarrafa rayuwarsu. A ɓangaren lafiya kuma, Dr. Ibrahim Kana ya jaddada irin matsaloli da ke tattare da wasu al'amura da muke aiwatarwa na yau da kullum wanda yake shafar lafiyar al'umma. su ma idan irin wannan matsalolin ya taso. masu juna biyu kenan. a ware da gaske ana haifar yara da suke da matsaloli to yanzu za ce tunanin akan cewa duk ko wata ma irin matsalolin duniya yanzu ciki kawo ake haifar yara da kira ake samun su da wani cuta da muke kira autism Daga yaro a shi bai da wayo, bai da ilimi, bai ma iya magana da wuri, bai iya tafiya da wuri. Gashi nan duk ɗaya kana kana ɗaki a ban yanzu a duniya. Mm. An kasa me yake kawo haka. To ana ma ɗankata su da irin wayannan al'amari da faru a duniya da baki ɗayansu. Haka. Kasashen da suke hakan mai musamman mu Najeriya wani abin ya shafe mu. a gaskiya sai mahmud ya ji wuraren da ya da ke a mai na farko saboda hakan mai da ake wani lokaci ana samun kaman rijiyoyin zai hmm. ga cewa mai ya zuba cikin rafi ta masu sauraro mun ɗauko gangara sai dai kuma lokaci ya yi halinsa a madadin bakin namu da kuka ji muryoyinsu da wanda ya haɗa mana shirin har ya zo gare ku solomon abu ni aisha ma'azu nake muku fatan huta lafiya. Jamal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Za mu fara sharhin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar da misali anda ta yi sharhi kan komawan ɗalibai makaranta da suka yi a farkon makon nan domin cutar nan ta COVID-19 a ƙasar Kamaru. Jaridar Leju kuma cewa ta yi jagoran adawan ƙasar Kamaru Maurice Kamto yanzu da tauraruwansa suna dashewa a fagen siyasar ƙasar tunda ya fara neman gidauniya na tallafin kuɗaɗe domin taimakawa masu ɗauke da cutar coronavirus a gwamnatin ƙasar ta ce ce ita fa ba ruwan biri da gada. Jaridar Kalara kuma ta kwarmata mana cewar malaman makarantu da suka koma hutunsu sun ce muddin idan gwamnatin ƙasar ta kamaru bata biya su albashinsu ba na watanni biyu da suka gabata za su gudanar da wani yajin aiki. Jaridar da son kuma cewa ta yi har yanzu dai ba ta kare ba a bangaren adawan kasar Kamaru. Anda masu ɗauke da bindiga suke ci gaba da adaban manoma da makiyaya a gona. na kansu sai jaridar the guardian post ta shaida mana cewar shugaba paul biya ya yi waɗansu sabbin na naɗe a gwamnatinsa an da ya mika wa tsofaffin ministocin da ya cire a su kuma suka juma suna zaune ya mika musu manyan mukamai sai jaridar du sahel ita kuma cewa ta yi albarkatun man fetur har yanzu farashin su basu sauka ba kasancewar rikicewar da farashin ya yi a kasuwan duniya sai jaridar mutation ta ce ministan lafiya maluda malashi ya gargaɗi al'umman ƙasar baki ɗaya da cewar su yi kokari na bin doka da oda kan yadda likitocin ƙasar suka nuna yadda za a guje wa cutar nan ta covid-19 a faɗin ƙasar ya ce mudin dai ba a bi shawarwarin likitocin ba to za a shiga tsaka mai wuya sai kuma jaridar afrin media cewa ta yi malaman makarantu sun karbi kiran da gwamnatin ƙasar ta yi musu amma sun ce suna bukatan gwamnatin ƙasar da ta ji kokensu musamman ma wajen biya musu muradinsu sai kuma jaridar louis cameroon an da ita kuma ta bayyana mana cewar a halin yanzu dai a jihar kudu maso yammacin kasar ta jamhuriyar kamaru jami'an tsaro sun rage waɗansu ɓata gari masu sayar da miyagun ƙwayoyi da buhunan taban wiwi wanda kudaden su ya kama sama da miliyan 25 na sefan kudin jamhuriyar kamaru mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru da wannan muka zo shirinmu na ƙarshe sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka yayin da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo yake dada fayyace cewa tatsuniya ce a ce babu alaka tsakanin bangaren soji da bangaren siyasa na kungiyar mayakan hezbollah wannan kungiyar haɗin kai ce wannan kungiyar ta'addanci ce in ji shi jamhuriyar musulunci ta iran ita ce ta rubuta shi kuma dole a ayyana ta a matsayin kungiyar ta'addanci kuma dole mu tabbatar da ganin cewa dukkan waɗanda ke da hannu da alaƙa da hezbollah sun fuskanci takunkumi shekaru da dama da suka gabata Kasashe da yawa a cikin al'ummar duniya kamar Ingila da Jamus da Lithuania da Kosovo da Argentina da Colombia da Paraguay duk sun gane Hezbollah ba mayakanta kawai ba, ƙungiyar ta'addanci ce. A yanzu haka wata ƙasa a Turai, Sabia, na shirin bin sahun jerin ƙasashen. A matsayin yarjejeniya ta tarihi akan kulla dangantaka ta daidaita tattalin arzikinsu tsakanin Sabia da Kosovo Sabiya na shirin ayyana Hezbollah a matsayin kungiyar ta'addanci. Kosovo ma ta yi haka a watan Yuni. Sai dai kuma abin takaici wasu ƙasashe tare da kungiyar tarayyar Turai wato EU sun gaza yin hakan. Suka ayyana bangaren sojin Hezbollah kawai a matsayin kungiyar ta'addanci. Amurka tana maraba da jajircewar Sabiya sakatare pompeo ya kira shi wani muhimmin mataki na dakushe kokarin kungiyar 'yan ta'addan da ke da goyon bayan iran wajen baza ayyukansu zuwa turai waɗannan dakile ayyuka da hukumar kula da harkokin wajen amurka ta kira wakilan 'yan ta'addan iran ana bukata a fili kamar harin ta'addancin da hezbollah ta kai bulgaria a shekara ta 2012 da aka kashe mutum shida da kuma wanda aka barar a cyprus a wannan shekarar Bugu da ƙari kamar yadda rahoton ta'addanci da hukumar harkokin wajen Amurka ta nuna a rahotonta na shekara-shekara a baya-bayan nan. Kamar a shekarun baya, gwamnatin Iran na tallafawa 'yan ta'adda kai hari kan 'yan adawa Iraniyawa a ƙasashe daban-daban da ke faɗin Turai. A 'yan shekarun nan, Netherlands da Belgium da Albania sun kama ko sun kori jami'an gwamnatin Iran da aka same su da hannu a harin ta'addanci a ƙasashensu. da yake yaba wa matakin na sabiya pompeo ya ce kallo ya koma kan ayyukan hezbollah da take gudanarwa daga turai amurka na ci gaba da kira ga kungiyar tarayyar turai da kasashen turai da su ayyana ko su kakaba takunkumi kan hezbollah da ayyukanta in ji sakatare pompeo a kuma gane zahiri kungiyar ta'addanci ce kuma ba bambanci tsakanin bangaren sojanta da bangaren shugabancinta muna umartar kasashe a turai da ko ina a duniya da su ɗau matakan da ya kamata su hana ayyukan hezbollah da iyayen gidansu da masu basu kuɗaɗe daga gudanar da ayyukansu a ƙasashensu sharhin muryar amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wasalamu alaikum.